Hanyar Adalci Darasi na bakwai Yadda zunubi ya shigo duniya Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi kansa ya kafa, ta haka mu sami salama ta ainihi tsakaninmu da shi har abada. Yau ina jin daɗi muna da dama mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Darasin nan biyu da suka wuce mun ji yadda Allah ya halicci mutum biyu na farko, littafi mai tsarki ya ce, Allah ya halicci mutum cikin sifarsa, cikin sifar Allah, Allah ya halicci mutum, namiji da ta mace ya halicce su, bisa ga farawa Sura ɗaya aya ashirin da bakwai. a cikin kurowar mutum da mace, Allah ya sa ruhu wanda ya iya sanin Allah, da zuciya wadda ta iya ƙaunar Allah, kuma Allah ya danƙa musu ikon yin zaɓe, ta haka suna da iyawa su zaɓa don kansu ko za su yi ma Allah biyayya ko babu. Mun gani kuma Allah ya zaunar da mutumin cikin gonar Firdausi, gona mai daɗi. wadda ya shirya a nan duniya a wurin da ake kira Aidan. Allah ya ba mutumin na farko wato Adamu da mace ta farko wato Hawa'u duk kowane abin da suke bukata domin su zaman lafiya cikin wadata ta ƙwarai. Nufin Allah ne mutane su san shi, su ƙaunace shi, su yi masa sujada har abada. Saboda haka, bisa ga cikakken shirinsa, Allah ya aza wata ’yar gwadawa gaban mutumin da ya halitta, a tsakiyar gona Allah ya dasa itacen sanin nagarta da mugunta, sa'an nan ya dokaci mutumin cewa, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. farawa Sura biyu, aya sha shida da aya ta goma sha bakwai. Me ya sa Allah ya gwada Adamu haka? Allah yana son ya bayyana zuciyar Adamu, Allah bai gwada Adamu don ya sa ya yi zunubi ba, amma ya gwada shi domin ya sa masa albarka, ya ƙara masa ƙarfi. Mutumin da Allah ya halitta ba da laifi, babu zunubi gare shi, amma wannan baya nufin ƙaunarsa ta zama cikakkiya, ko ya zama mai halin dattijo ba, Allah ya aza gwadawa gaban Adamu don ya auna ƙaunarsa. Idan Adamu ya yi ma Allah biyayya ya tsaya da kyau, bai faɗi cikin gwadawa ba, to, wannan zai nuna yadda yake ƙaunar Allah a birnin zuciya. kuma ta wurin tsayawa a kafe lokacin jaraba, da in aikata zunubi, sai ƙarfin Adamu zai ƙaru. Littattafai suna cewa, jimrewa takan jawo halin kirki, Romawa Sura biyar aya hudu. Yanzu mun kawo ga Sura ta uku a littafin farawa, Suran nan ta bayyana yadda zunubi ya shigo duniya. Idan mun gane kwasuwar turan nan, sai mu san dalilin da zuciyar mutum mugunya ce, cike da duhu, kuma dalilin da duniya ta cika da wahala da ciwo. Mun riga mun gani a cikin farko, Adamu da Hauwa suna cikin gonar Firdausi, inda suka ƙoshi da kowane abu mai daɗi, abu mafi kyau duka, Ubangiji Allah yana ziyararsu kowace rana. da sanyin marece don ya yi hira da su Adamu da Hawwa'u. Allah yana ziyararsu domin yana son zumunta mai ban mamaki tare da su. Amma littattafai suna gaya mana, akwai wani kuma cikin gonar, ko ka san ko ne? Ai, Shaiɗan ne, magabcin Allah, Iblis, sa'ad da Allah ya halicci duniya da dukan abin da ke cikinta. Shaiɗan yana gani, sa'ad da Allah ya ba Adamu umarni kada ya ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, Shaiɗan yana sauraro, ba gani da sauraro kawai yake yi ba, yana yin maƙarƙashiya yadda zai ɓata ayyukan Allah masu ban al'ajabi. Dabarar Shaiɗan ce ya jarabci mutumin da Allah ya halitta, yadda zai ma Allah rashin biyayya yadda zai zunubi, yadda zai raba tsakanin Allah da mutum, mutum ya hallaka. Lalle, Allah fa ya san makircin Shaiɗan, amma Adamu da Hawa'u ba su sani ba. Wata rana sa'ad da Adamu da Hawa'u suna nan tsaye kusa da itacen da aka haramta, sai Shaiɗan ya zo musu a cikin jikin maciji, ya fara magana da su, an rubuta a littafin Allah, maciji ya fi kowace dabba da Ubangiji ya yi wayo, ya ce wa matar, Ko Allah ya ce, Ba za ku ci daga wani itace da ke gonar ba? Bisa ga farawa Sura uku aya ɗaya. Mu ɗan dakata kaɗan, me yasa Shaiɗan ya bayyana kamar maciji? Littafin Allah ya bamu dalili inda ya ce, Maciji ya fi kowace dabba da Ubangiji ya yi wayo. Shaiɗan mai jarabtarsuwa ne, saboda haka ya nuna kamar shi mai yawan hikima ne, Shaiɗan bai bayyana ma Adamu da Hawa'u kamar wani ƙaton jan dodo ba, ni Shaiɗan ya ce, ko ya ce, Salamu alaikum, Adamu da Hawa'u, ni Iblis ne, magabcin Allah, na zo ne don in jarabce ku, don ku juya bayanku ga Allah, Ubangijin rai, nufina ku shiga madawamiyar halaka. A'a, bai yi magana irin wannan ba, ta yaya ya bayyana gare su? Ya bayyana cikin wata dabba mai kyan gani, mai hikima, ya zaɓi maciji, ya yi magana da bakin maciji. domin a wancan zamani kamin shigowar zunubi duniyan nan, maciji dabba mafi wayo duka ne. Haka Shaiɗan yake, shi mai wayo ne, yakan kawo shawara da cewa, ita shawara mai kyau ce. Littattafai suna cewa, Shaiɗan ma da kansa yakan mai da kansa kamar shi mala'ikan haske ne, ciyawa ta biyu Sura sha ɗaya aya sha hudu. Saboda haka, Allah ya galgade mu a maganarsa cewa, Ku yi hankali da annabawan ƙarya waɗanda suke zuwa wurinku da kamannin tumaki, amma a ainihinsu kamar kuraye ne da suke cikin tsananin yunwa, bisa ga Mati Sura bakwai aya sha biyar. Shaiɗan mayaudari ne, shi yasa ya nuna kansa ga Adamu da Hawwa'u kamar maciji mai hikima, kuma shi yasa ya fi son magana da ita Hawwa'u maimakon Adamu da kansa, yana tunani ya fi sauƙi ya jarabci ita Hawwa'u da shi Adamu. Shaiɗan ya san umarnin da Allah ya ba Adamu game da itacen kamin a yi halittar Hawwa'u, amma ita Hawwa'u kuma ta san umarnin Allah, Shaiɗan mai basira ne ƙwarai, ya san daidai dabarar da yake yi, idan ya ci nasara ya shawo kan mace har ta ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, ya yi mijinta zai bi gurbinta, Adamu kuma zai ma Allah rashin biyayya. Bisa wannan natsi ya ce, Maciji ya ce wa matar, Ko Allah ya ce, Ba za ku ci daga wani itace da ke a gonar ba? Farawa Sura uku aya ɗaya. ko ka ji abin da maciji ya ce mahawa'u? Ya ce, Ko Allah ya ce, Ba za ku ci daga wani itace da ke a gonar ba, ko ka gane abin da Shaiɗan ke yi? Yana sa shakka a tunanin Hawa'u game da maganar Allah tabbatacciya. Shi yasa ya ce, Ko Allah ya ce? Wato, ko bisa ga ainihin gaskiya Allah ya ce? har wa yau Shaiɗan yana amfani da wannan dabara, kullum yana yaƙi da maganar gaskiya, ya san ikon maganar Allah ya fi shi, maganar Allah tana da iko ta ƙwace dukan makaman Shaiɗan, ta kuma wofinta ƙarece-ƙarecensa. Shaiɗan ya san yadda gaskiya takan kore ƙarya, yadda haske yakan kore duhu. Bari mu ji dukan hira tsakanin matar da Iblis. Littafi yana cewa, Sai matar ta cewa macijin, Mun iya ci daga cikin itatuwan gona, amma Allah ce, Ba za ku ci daga cikin ’ya'yan itace da ke tsakiyar gonar ba, ba za ku taɓa shi ba, don kada ku mutu. Amma maciji ya cewa matar, Hakika ba za ku mutu ba. gama Allah ya sani a ranar da kuka ci daga itacen idanunku za su buɗe, za ku kuwa zama kamar Allah, ku san nagarta da mugunta. Fara Sura uku aya biyu zuwa biyar. Ga abin mamaki, mi Allah ya ce zai faru idan su Adamu da Hawwa'u sun ci daga itacen da aka haramta? Ya ce, Za ku mutu, Mi shaidan ya ce, ya ce, Ba za ku mutu ba. kenan ba kawai Shaiɗan ya sa shakka bisa maganar Allah ba, ya fita fili ya ƙaryata maganar Allah. Me kake ji game da wannan, wa ke faɗin gaskiya, ko Allah ne, ko Shaiɗan ne? Littattafai masu tsarki suna cewa, Allah mai gaskiya ne, bai iya ƙarya ba, bisa Shaiɗan ba a ganin gaskiya gare shi, aka rubuta. bai zauna kan gaskiya ba don ba ruwansa da gaskiya, duk sa'an da yake ƙarya cinikinsa yake yi, don shi maƙaryaci ne, uban ƙarairayi kuma. Yohana Bishara Sura takwas aya arba'in da hudu Bugu da ƙari kuma ya kamata mutuna, Shaiɗan ba maƙaryaci kawai ba, shi kuma mayaudari ne, wayo gare shi yakan haɗa abin da baya da gaskiya tare da na gaskiya. Muna ganin wannan sa'an da Shaiɗan ya faɗa ma Adamu da Hawwa'u, a ranar da kuka ci daga itacen idanunku za su buɗe, za ku ko zama kamar Allah, ku san nagarta da mugunta. Wurin da Shaiɗan ya ce, za ku ko zama kamar Allah, ƙarya yake yi, wanda ya yi zunubi baya zama kamar Allah. mai zunubi kamar Shaiɗan yake, amma sa'an da Shaiɗan ya ce, Za ku san nagarta da mugunta, gaskiya yake faɗa, bayan da Adamu da Hawwa sun yi zunubi, sun san ko ce mugunta, amma Shaiɗan bai bayyana musu irin ɗacin da sanin nan zai kawo ba. Allah ya ce, A ranar da ka ci, iccen nan za ka mutu, lalle. sai Shaiɗan ya ce, Idan kun ci daga itacen ba za ku mutu ba. Shaiɗan makareci ne, shi ya sa sa'an da Allah ya ce, Za ku mutu, sai Shaiɗan ya karyata cewa ba za ku mutu ba. Yanzu mun zo ga zaɓen da ke gaban su Adamu da Hawwa'u, ko za su zaɓa su bi maganar Allah, ko za su bi maganar Shaiɗan, sai su zaɓa, ko za su gaskanta abin da Allah ya faɗa. ko za su gazganta zancen Shaiɗan, ko za su yarda da gaskiya ko da ƙarya, ko za su bi Ubangijin haske, ko za su bi Ubangijin duhu. Bari mu karanta abin da suka zaɓa, Nasi ya ce, Matar ta ga yadda itacen yana da kyau, ’ya'yansa kuma kyawawa, abin shawa ne kuma ga ido, abin marmari ne domin ba da hikima ta tsumka daga ’ya'yansa, ta ci ta kuma baiwa mijinta waɗansu, shi kuma ya ci. Fara Sura uku aya shida Abin mamaki, Allah ya halicci mutum cikin sifarsa, yadda mutumin zai san shi, ya ƙaunace shi, ya yi masta biyayya har abada, amma me mutumin ya yi, ko ƙauna ta sa'aima ma umarnin Allah biyayya? A'a, ya zaɓa ya ma Allahn ƙauna rashin biyayya, ya zaɓa shi bi Shaiɗan, wanda ke magabcin Allah da maƙin mutum. Ranar baƙin ciki gaya Kakanninmu Adamu da Hawa’u sun juya bayansu ga Ubangiji Allah, sun ci ’ya'yan itacen da ya haramta, ɗan delebu kaɗan yana game dukan curi burodi ya kumbura. Maganar Allah ta ce, Zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa, don kowa ya yi zunubi. Roma Sura biyar aya sha biyu, ko mun so ko ba mu so ba haka yake. Hausawa suna cewa, Barewa ba ta gudu ɗanta shirar rafi, da ni da kai da dukan mutane muna bin gurbin Adamu. An haife mu masu zunubi, dole kuma mu mutu domin mu zire Adamu ne, mutumin na farko wanda ya yi ma umarnin Allah rashin biyayya kakanmu ne, mu kuma muna kamarsa. wane ne a cikinmu ya iya cewa bai taɓa yi ma wani umarnin Allah rashin biyayya ba, ko ɗaya babu shi, daga ina ne muka gadi halin nan da ke cikinmu, halin yi ma umarnin Allah rashin biyayya, ai, daga Adamu ne, kamar wani mugun ciwo, zunubin da ke cikin Adamu ya yaɗu ya kama dukanmu, gaskiya ciwon nan ya kama kowane ɗan adam. Duk da haka, kada mu fidda zuciya, maganar Allah ta shaida mana, kamar yadda laifin mutum ɗayan nan ya jawo dukan mutane hukunci, haka kuma aikin adalci na mutum ɗayan nan ya zama wa dukan mutane sanadin kuɓuta zuwa rai. Bisa ga Roma Sura biyar aya sha takwas. Ba mu da lokaci yau mu bincike wannan ba, amma a wasu darussa nan gaba za mu yi nazarin hanyar adalci mai kai ga ceto wadda Allah ya kafa, yadda masu zunubi suke da hanyar komawa wurin Allah. Abokai masu sauraro, mun kai ƙarshen darasin nan na wa'azin hanyar adalci, lokaci mai zuwa gurinmu mu ci gaba cikin nasin nan mai muhimmanci mu ga abin da ya faru ga Adamu da Hawwa'u sa'ad da suka fanɗare daga hanyar adalci suka kama hanyar mara adalci. Allah ya sa muku albarka sa'ad da kuke yin tunani bisa babban tushen gaskiyan nan. Zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya ja mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa don kowa ya yi zunubi. Romawa Sura biyar aya sha biyu Allah ya taimake mu, Amin.